Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci sittin, arba'in da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da asubahin ranar Lahadi 17 ga watan Disambar shekara ta 2017 ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Ma'aikatan mai a Najeriya na barazanar shiga yajin aikin sai baba ta gani gobe litinin idan Allah ya kai mu bayan cijewar tattaunawar da aka yi da kamfanin mai na da Energy Limited kan zargin cewa an sallama wasu ma'aikatan ta ba bisa ƙa'ida ba. Ƙungiyar ma'aikatan man fetur da aka fi sani da Pengasan ta ce ma'aikatanta za su fara barin guraren aikinsu tun daga ranar litinin da tsakar dare a gugun najeriya bayan kammala taron jigajigan kungiyar ta kuma ce ma'aikatanta a faɗin ƙasar suna jira ne su fara yajin aikin ƙungiyar ma'aikatan dai ta kara da kamfanin mai na da Energy Limited kan abin da ta kira koran mambobinta ba bisa ƙa'ida ba. dama najeriya na fama da matsalar tashin farashi da kuma wahalar mai biyo bayan barazanar tafiya yajin aiki da 'yan kungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu na ipman suka yi jam'iyyar shugaban falasɗini mahmud abbas ta yi kira da ayi zafar zanga-zanga lokacin ziyarar mataimakin shugaban amurka mike pence zuwa birnin kudus mako mai zuwa a jiya asabar ne jam'iyyar fata ta sanar da cewa muna kira ga a gudanar da zanga-zangar nuna fishi a kofar shiga birnin Kudus da kuma tsohon birnin ta a daidai lokacin ziyarar da mataimakin shugaban Amurka zai kawo ranar Laraba domin nuna rashin amincewa da shawarar da Trump ya yanke kan birnin Kudus. A farkon watan nan ne Trump ya fusata Falastinawa lokacin da ya sanar da cewa Amurka ta amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. wanda hakan ya zama warware daidaito da aka cimma mai sarƙaƙiya shekaru masu yawa. shugabannin falasɗinawa sun mayar da martani ta hanyar soke ganawar da aka shirya za su yi da mataimakin shugaban amurka mike pence har ya zuwa yanzu dai ana sa ran zai gana da jami'an isra'ila baki ɗaya dai falasɗinawa da isra'ilawa na ɗaukar birnin kudus a matsayin babban birnin su na gaskiya amma jayayyar da ake kan birnin yasa ake gudanar da harkokin gwamnati a wasu wurare. inda birnin Tel abib ya zamanto na Isra'ila sai kuma Ramallah na hukumomin Falastinawa. Sanarwar da Trump ya yi dai ta harzuka Falastinawa ta kuma haifar da zanga-zanga daga dubban Falastinawa a gabas ta tsakiya da sauran yankuna. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Babbar wutar dajin nan da ke cin yankuna masu yawa a kewayen birnin Los Angeles na jihar California a nan Amurka. yanzu haka an ayyana ta ta uku a girma a tarihin jihar da barnar ta yi wadda ta zo daidai da gobarar shekara ta sha uku ta hanyar kona sama da hekta 800 jami'an agaji sun ce wasu 'yan kwana-kwana dubu takwas daga sauran jihohi suna california don taimakawa a kashe gobarar dajin ta hanyar amfani da jirage masu saukar ungulu da manyan motocin kashe gobara. an kiyasta kudaden da aka kashe akan aikin kashe gobarar kusan dala miliyan tamanin da tara a jiya asabar ne jami'an 'yan kwana-kwana suka ce gobarar dajin da aka yi wa lakabi da thomas fire wadda ta fara tun farkon watan disamba yanzu haka ta kona hekta dubu ɗari da biyar an shawo kan kashi arba'in cikin ɗari na wutar amma jami'ai sun ce gine-gine kimanin dubu goma sha takwas na fuskantar barazana kuma iska mai ƙarfi na iya haddasa wata gobarar. Shugaban ƙasar Afirka ta kudu mai fama da matsaloli bai ɓoye zaɓinsa na wanda yake sanya gaje shi ba yayin da jam'iyyarsa ta yi taro domin zaɓar shugabanta, abin da ya zama cikas mai yawa ga mataimakin shi Cyril Ramaphosa. Ba za mu yi wani abu da ya saba al'adar jam'iyyarmu ta ANC ba da kuma hankalinmu a cewar Jacob Zuma. lokacin da yake jawabi a taron da aka gudana a garin soweto gaban wakilan jam'iyyar anc dubu biyar waɗanda suka gaishe shi lokacin zuwansa ta hanyar yi masa tafi ya gargaɗi wakilan da za su kada ƙuri'a jiya asabar da kuma yau lahadi da cewa suka wuce wa zaben abin da za a kamar don amfanar 'yan kasuwa kawai aka yi ya ci gaba da cewa yin hakan zai iya yin sanadiyar jam'iyyar mai mulki ta ruguje haka kuma zuma ya soki kafafen yada labarai da zargin cewa suna da burin kansu na ganin lahanta jam'iyyar anc zargin da ya janyo yin tafi a taron duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla yanzu kuma lokaci ya yi da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi zaɓe ko naɗi Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa ke shiryawa kuma na gabatar. A cikin shirin namu na yau za mu duba zaɓuɓɓuka biyu ne da wanda aka yi a nan Amurka a kudancin jihar Alabama da kuma wanda jam'iyyar PDP ta yi a Najeriya. Kuma bari mu fara da wanda a gudanar a nan Amurka. A ranar Talata ta gabata ne kudancin jihar Alabama ta gudanar da zaɓen mai gurbin ɗan majalisar dattijai biyu bayan zamewar dan majalisar da ke wakiltar wannan yanki ya zama sakataren shari'a a karkashin wannan gwamnatin ta shugaba donald trump sai dai a jihar alabama tun a shekarar 1992 rabon da wani dan jam'iyyar democrat da ci zaɓe sai a wannan karan abin mamakin ma shine hatta shugaba donald trump ya yi wa dan jam'iyyar ta kamfe ta hanyar aikewa da muryarsa a kafofin sadarwa na zamani ana rarrabawa mutane amma masu jefa kuri'a suka yi da wannan bukata ta shugaban ƙasa. sai dai hakan ba zai rasa nasaba da kashin kajin da ɗan takarar ke da shi ba na zargin lalata da mata a shekaru masu tarin yawa da suka gabata. To abokin aikina da ya jima a Amurka kuma ya daɗe yana biye da harkokin demokradiyyar Amurka wato Ibrahim Alfahamed ya yi muna ƙarin bayani abin da ya sa duk da kamfe ɗin da shugaba Trump ya yi wa Roy Moore amma haƙa ba ta cimma ruwa ba. Ibrahim me yasa kake jin hakan ya faru? Wato wannan zaɓe da aka yi zaɓe ne da amurka baki ɗaya aka sa ido a kai saboda wasu dalilai masu muhimmanci kuma saboda irin tasirin da ake ganin wannan zaɓe zai iya ɗorawa a kan zaɓuɓɓukan da ake shirin yi na tsakiyar wa'adin shugaban ƙasa wanda ake kiran shi midterm election inda za a zaɓi dukkan 'yan majalisar wakilan tarayya da kuma kashi ɗaya bisa uku na 'yan majalisar dattijai a cikin shekara mai zuwa. kafin mu zo ga wannan zaben a jam'iyyar republican take rike da majalisar dattijai inda take da rinjaye da kuri'u guda biyu wato tana da 'yan majalisar dattijai sanatoci kenan guda 52 'yan democrats suna da guda 48 a ita take rike da majalisar wakilan tarayya a daga an sani Barin sake dan ja da mu baya kuma cewa kafin a zo ga wannan zaɓe an yi wani zaben a jihar virginia da ke makwabtaka da nan birnin washington gundumar columbia inda abin mamaki a 'yan jam'iyyar democrat suka yi kusan kwace majalisar wakilai ta jihar har yanzu akwai wasu kamar mazaɓu guda uku da ake takaddama ake sake ya ƙuri'unsu a saboda bambancin da ke tsakanin ɗan takara da aka ce ya lashe da wanda bai lashe ba kwata-kwata bai kai a ƙwaya ɗari ɗaya ba wannan kenan mu zo ga wannan zaɓe na jihar alabama inda doug jones ah, ah, ibrahim kayan ka wuce alabama mm. me yasa me kake jin yasa ya haifar da abin da ya haifar a jihar virginia a wancan zaben da ya gabata babban abin da ya haifar da abin da ya faru a jihar virginia shine shugabancin shugaba donald trump a nan amurka dalili kuwa shine ne yawanci wannan takara da aka yi shi wato ba yakin neman zaɓe ne da aka yi shi a kan takamammun abubuwa da suke addabar jihar virginia ba an yi su ne a kan na goyon bayan shugaba donald trump wannan kuma ba na goyon bayan shugaba trump ko kuma wannan a ce dan takara wanda ya yi nasara wato ralph northam dan jam'iyyar democrat wanda ya lashe zaben gwamna a jihar ta virginia yana nuna ko kuma ya yi kokari ya alakanta dan takarar jam'iyyar republican wato ed gillespie da shugaba donald trump ko da yake a shugaba donald trump bai taba fita ya masa yakin neman zaɓe ko makamancin haka ba kuma ya nesanta kansa da trump duk lokacin da aka yakin neman zaɓe nan to babban abin da ya jawo abin da ya faru a jihar virginia kenan wani bangare na abin da ya faru a jihar alabama ma na da alaka da wannan amma ba shine babban abin da ya faru ba na farko dai dan takarar jam'iyyar republican wanda aka tsera wato Roy Moore mm. ba shi ne shugaba Donald Trump ya goyi bayansa lokacin da ake zaben fidda guni na jam'iyyar Republican ba abokin takararsa ya goyi baya bayan da aka uh, kada shi wato shi Roy Moore uh, ya sami nasara to sai uh, shugaba Trump da bai sa baki cikin wannan al'amari na jihar ta alabama ba sai wasu batutuwa suka rika bullowa game da lalata da ake zargin cewa roy moore ya yi da wasu mata wasunsu ma ƙanana na 'yan shekaru goma sha hudu ko ya nemi lokacin shekarunsa na haihuwa talatin da wani abu ne su kuma suna goma sha wannan abin ya yi ta binsa ya nemi ya birkita ma zaben gaba daya a lokacin saboda yan jam'iyyar republican manya majalisar dattijai da kuma kasa sun fito sun ce kwata-kwata babu ruwansu da shi har ma sun yi barazanar cewa muda aka zaɓe shi in ya shigo cikin majalisa ba za su amince ba za su yi kokarin sai sun tsige shi ya koma jihar su kenan wato wato dai busgoyi bayan su ba zan ce da yawa cikin su to babban abu shine cewa akwai abin nan da wasu suke kira yakin basasa a cikin jam'iyyar republican wato akwai bangaren da suke goyon bayan trump a su ne kamar tsohon babban mai baci shawara a steve bannon wanda shi tun farko ya fito karara ya goyi bayan roy moore kuma har ya yi barazanin cewa duk manyan shugabannin jam'iyyar republican din nan da suka ce ba sa goyon bayan roy moore a ya lashi takobin cewa duk lokacin da suka zo tsayawa takarar zaɓe sai ya yaƙe su ya faɗi wannan abu da bakinsa kuma shine babban mutumin da ya fito yake nuna ma duniya cewa fa lallai sai an zaɓi roy moore kuma daga baya ana dab da karshen ƙarshen zaben nan a suka jawo hankalin shugaba trump akan cewa ya fito ya goyi bayan roy duk da irin wannan zargi da ake masa kuma trump ya fito har ma ya ɗauki abin nan don ce ya ɗauki murya a kan faifai ana tuttura ma mutane a jihar alabama ana kiransu yana kiransu yana roƙonsu da cewa su zaɓi roy moore a lokacin wannan zaben amma kuma suka yi kunnen kashi sun yi kunnen kashi kwarai da gaske kuwa. To eh, ganin cewa ah, bisa tarihi rabon da Democrat ta samu nasarar zaɓe a jihar Alabama ko a wannan bangaren musamman tun a shekarar 1992 sai a wannan karan. Kana jin cewa wannan na iya ɗorewa ko ko dai kawai sun sa ɗan takara ne da yake yana da kashin kaji a jikin shi. To, uh, ba za iya faɗi ba, amma dai kowa ya riga ya san cewa jihar Alabama jiha ce ta Republican. a Cikin jihohin da suke zaben Republican ma uh, jihar Alabama tana daga cikin manyansu da wuya da matukar wuya a ce mutum yana jam'iyyar democrat ya ce zaɓe to amma kada ka manta da cewa uh, shi ɗaya sanatan wanda ya fito daga jihar alabama wato shelby lokacin da aka zaɓe shi an zaɓe shi na matsayin ɗan jam'iyyar democrat amma ana zabansa kuma daga baya sai zo canza sheka ya sake koma cikin jam'iyyar ah, republican kuma har yanzu a jam'iyyar republican yake kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda ma suka fito suka ce ba su goyi bayan a zaɓi roy moore ba har ya ce shi kawai a ah, duk wanda ya ji jefa kura in kaga ba za ka iya zaɓen ɗan democrat ba to ka rubuta sunan wani kawai wanda kake so ka zaɓa saboda akwai wannan tanadi a nan amurka ah, bayan 'yan takara in baka yarda da su ban akwai wani wanda kake ji ya cancanta zaɓa kan wannan mukami kana iya rubuta sunansa shi shine ake kiran shi right in candidate saboda haka da yawa abin da suka yi kenan suka rubuta sunan wani an samu ƙuri'a wajen dubu ashirin da biyu da wani abu na mutane waɗanda suka rubuta sunan wani daban wanda baya kan cikin 'yan takara waɗannan 'yan takara. yawwa kuma bambancin da ke tsakanin Doug Jones da shi Roy Moore wato yawan ƙuri'un rinjayen da ya samu har ya kada Roy Moore na jam'iyyar Republican ɗin bai ma kai yawan waɗannan ƙuri'u dubu ashirin da biyu na waɗanda suka zaɓi wani ɗan takara ba saboda haka ana iya cewar wannan kira da shelby ɗan jam'iyyar republican sanata daga jihar ta alabama ya ga mutane cewar su zaɓi wani daban in ba za su iya zaɓen ɗan jam'iyyar democrat ba saboda shi dai ba zai zaɓi roy moore ba idan kuma hukuma a kan zaɓen da jam'iyyar pdp a najeriya ta yi jim kaɗan da kammala zaɓen bayanai sun bayyana cewa an yi a gizo a zaɓen domin ko akwai bayanan da suka fara yawo a kafofin sadarwa na zamani wanda ke cewa mutane 2,115 aka tantance amma kuma kuri'u 2,297 aka samu bayan an kammala jefa kuri'a wato shugaban da ya nasara prince uche secondus ya samu kuri'u 2,000 shi kuma farfesa adeniran ya samu kuri'u 231 yayin da raymond da kwasi ya samu kuri'u 66 akan wannan na kira sabon kakakin jam'iyyar na pdp wato Mr. Kola Ologbodunya domin neman ƙarin haske amma ya ce na kira shi bayan sa'o'i biyu yana cikin taro tun daga lokacin nan na kira ya fi a kirga amma na samun sa na aike da sakon karta kwana nan ma shiru kake ji to sai dai tsohon gwamnan jihar jigawa alhaji sulami do ya shaida wa nasiru adamu elkaya zabe kan tubari kalla alhamdulillah um, kasan najeriya yanzu inda yake sai zata irin wani irin fassara daban-daban da kuma yadda yake mun mai pdp mun shekara shafi da muna mulki aka zako da mu da tsari wanda ke haka Allah ba na gaskiya ba ne na shirin ne da ƙarya da cin mutunci da walakanci to a zuwa ce mun yi taro a gama lafiya kalau babu riba hanya to sai Allah godiya cewa babu shakka in Najeriya sun mai darasi yanzu don misali ga jami'ar APC shekara uku tana mulkin ta kasance taro ba ta yaba kuma na cewa idan sun yi taro yanzu wallahi sai an kai murcin wato ɗibar gawa a wannan wurin ba su gama lafiya ba to amma ga pdp mutum da yake eh, ana ganin wani kan amma mun yi taron lafiya kano mun ga lafiya kano kuma wallahi wallahi akwai mutanen apc kuma mu suka ce sun tabbata mu mu apc baki domin ya za a ce mu yi taron na lafiya kano gama suna maki wallahi kuma haka lafiya saboda haka alhamdulillah mu Allah godiya an yi lafiya kalon ga kalau kuma mai ganin cewa ba zai ba to Allah ya mana. To sai dai da yake wasu 'yan takara sun fice tun kafin a kammala wannan zaben. Da aka tambayi tsohon gwamnan na Jigawa abin da zai ce game da waɗannan 'yan takaran kuma da abin da ya faru sakamakon wannan zaben ga abin da tsohon gwamnan ke cewa. Wato idan ana abu na gida na 'yan uwa gida ɗaya a kira family idan wani ya fushi idan ka ne ka bashi ansa an za ka ɗabi ansa kuma sai ka tundura shi. dole ka tambaya bazan an ansa da an zai fara amma dai magana shine aikin mu shine ba mutane hakuri ah, idan ana ganin abubuwan da aka yi ana ganin kamar ma an yi son zuciya kaza kaza kaza mutane ta manya ne wanda ta karɓi wannan manya dukkanin su ko dai tsohon gwamna ko tsohon minista ko tsohon bodo ko haka manya manya a jami'in nan manya manya su a wancan lokacin da aka wasu mukaman nan a wasu rasa ka gani ko dama tafiya irin na gida kamar da irin family irin dangi ka ji ko don ne a yi haƙuri idan ka ce ba a daidai idan ka ce kaza kaza a lokacin da ake maka daidai ai ka karba so da aka shi sa wato idan idan aka yi hukunci wajen fushi to kar a bada ansa domin wajen bada ansa kuma sai a ci mutunci mutum domin wasu mutum za su samu sai amma dai magana shine duk wanda yake magana a cikin kabari ne ba jam'iyyar ta karrama shi ta ba shi matsayi a rajiya ta bashi girma a najeriya kuma sun yi najeriya saboda haka a yanzu kamata a ci kuma ya haƙuri ga cewa in zama ɗan wasu shi mai zama ma'ana shine kai hakuri a kan abin da aka yi a yanzu domin kai ma da an yi hakuri da kai. To masu aure da wannan bayanin na tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Lami Dumo kawo karshen wannan shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ciki ko har da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. thank you Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Baya ga matsalar Boko Haram da ta masu garkuwa da mutane da mai neman kuɗin fansa, yanzu haka wata matsalar da ke adabar jama'a ita ce fatar rikicin makiya da kuma manoma, kuma wannan mako na zuwa ne yayin da ake haraman kwashe amfanin gona kamar yadda yake faruwa a wasu jihohi musamman a arewacin Najeriya, lamarin da sautari ma kan jawo asarar rayuka. kashe da defense daya amma kuma daga bada da sojoji da yan baka sun shiga sun kamo yau din nan ma na sun kamo shana ya bakolo akwai mutanen da aka samu shanukansu, ana nan an rike su wanda suka shiga gonaki suka yi barna to muna nan muna kokarin mu haɗa kai da su shugabannin eh, wayannan makiyaya din nan domin su zo a zauna a tsayin da za magance eh, wannan abin kaman kuna da alƙaluma na rayukan da aka a rasa kama daga ne shi dan sannan da ma na su fararen hula da sauransu? Eh to kawo yanzu dai ina jin abin da aka rasa na rai na ga mutum da da kuma wanda suka dan ji raunata haka nan. A kullum dai manoma kan ma zargi makiyaya ne da kora musu dabbobi cikin gonakin su kamar yadda waɗannan manoma da suka nemi na sakai sunayen su suka bayyana min ta waya. Makiyaya suna zuwa suna mana tafi a na wannan shekaran gaskiya gaskiya ya fi na kowace shekara. Suka fara shigowa daga ko da mu a wannan lokacin dawa tana tsaye wake yana tsaye ɗanye cara masara an yi bombin su ba a bare ba sai gashi nan makiyaya sun zo sun cinye saba'in bisa ɗari abin da aka aka noma gaskiya a bana abin da ya bamu tsoro abin da ya bamu alajabi wannan abu ba a kawo rabin sa ba ma sai gashi makiyaya sun shigo sun cinye mana dukkan duk abin da muka noma da gero ne da masara da duk abubuwan da ake yi yanzu babu komai duk an turmushe mana yau dinnan da nake maka bayani wallahi tallahi yau gashi amfani a nan asubi a kan dawa kara masara ana barewa zo sun kori yara a cikin gona sun ci gaba da taji kawai an yi kisa kuma amfanin su yanzu saniya sun shiga suna ci abun ya dame mu kware kuwa dole na hankalin shi tashi to wata rana suka ga shi ma zai taba saniya to garin taba saniya sai dan kuma fulani suna zo su rama zai zama rikici a baya an sha gudanar taruka domin gano bakin zarin magance wannan matsalar to amma kuma da alamun fada sauran na aka ba na livestock da land da da wanda yadda shawara duk za a kira su za a kira ku a zauna ko da wannan abun ya ja faru wani ya shiga gonan wani don allah a yi hakuri akwai manyan kunan kun zo wa'annan wanda aka shiga gonarsa a je a samu ire-iren ku da su sai a tafi wurin 'yan sanda kada a ɗauki hannu ko kada a ɗauki kamar yadda wani ya faɗa cewa inspector ya ya jefe wani ya buge shi ya ji masa rauni a yi hakuri kar a yi wannan fada wannan fada ɗayan nan da za a yi shi ne zai kawo fada gaba ɗaya ya tashi to a ringa ko manomi ko makiyayi a ringa hakuri Alhaji Usman Liman Damsa wani kusa ne a kungiyar Fulani ta ta Allah kuma wata zantawa da muka yi da shi ya ko bai ne da lamarin ma yake yanzu. Irin wannan an sha kira mu a Government House a wa'ansu gurare daban-daban dai mukan ba da shawarwari amma har yanzu dai ba mu taba gani cikin shawarwarin da muka bayar an dau mataki ba kuma idan har ana zauna kawai a ba da shawara kuma a bar shi a wurin so ba za a samu biyan bukata ba a mu kadai mu a gungiyanshe makiyaya ko kuma manoma mu kadai ba za mu iya dau matakin amma ni ina kira ga ina gani dole sai wato idan gwamnati guda uku na federal government da state government da local government su zo su haɗa kai da sarakunan gargajiya a gudanar da adalci a cire son kai ko bambanci ko kabilanci a zo a ba kowa hakinsa za a dan samu zaman lafiya. kamar wannan makiyayi shi ma wani manomi mr daniel kebaz ya ko na hanyoyin da ya kamata a bi. ba burtali in ba burtali din nan akwai damuwa tsakanin shanu manomi suna da damuwa ba filin noma su ga inda aka bar ma shanu kuma su je su yi noma kai shanu kuma ya zo yanzu zai kawura domin inda shanu ya bi bobin ya zo wuri ne zai bi ya zo yanzu ya duba hanya ba hanya kuma ga hanyar shi kuma ya tashi daga kamar yanzu zai zo ya wuce ya tafi kowane ca ko ya tafi patakwal ba hanya ko zai tafi south africa yanzu hanya ɗaya ne zai bi in ya zo ayi kwatin hanya ne dole ne kuma ya zo ya shiga kawai yanzu haka wasu sarakuna sun mata tsaye ne domin lalubo bakin zarin magance wannan matsalar homon bace makanar irmiya stevens sarki ne mai daraja ta daya a yankin numa ya mako bai na irin matakan da suke dauka turon wrongs make right na magana jiya ga benue ga plateau ga nasarawa ga taraba nan kuma bayan da za a zauna a ce mutum da mutum ba za su samu dan sabani a tsakanin yanzu mafaɗan da aka yi a go ba ma 'yan kwana ba kaɗai mbororin da suke can a kasa na suke hudu jaka bare jaka abin duk suna kuma inda za a tashi a ce an yi dan bangare ba mu sasanta sakanin mu ba a ja samo wasu mutane daga waje su shigo sai wannan barnan wato shine ke ba su. koma da menene dai akwai fa bukatar hada karfi da karfe da misha kan wannan matsala da ke neman gagarin kundila ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Jawabin aure lami da farko Allah na gaba sannan aure na biye mazan an rana biye ta uwa da uba ko suna biye. Shiwakin komai in kun tuna daɗa Allah na mu ne ka gaban da hakin aure kuwa. mai gida da uwar gida an an yi faɗa do annabi do Allah a bar sauran fita to amma in an bibiya watakila gidan da munafukai abin da mai gida yi a je a faɗa ma uwar gida sannan ita ba ta bincike abin da uwar gida ta yi a je a faɗa ma mai gida sannan shi baya bincike ka san ba a kwana bakwai sai ka ga hasu mata hakuto daga nan kuma sai rabuwa ta zo. To madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.